أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن هذا زمن نشاء آه، للتاسع الكبائر نا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى wanda za mu tashi a لنا الثامنة من ضمن أنا الثامنة نعم حقوق الوالدين باب تاشا قبل دوالي وقال أبو بكر بن أبي مريم malam yake cewa wa qala abubakar ibn abi maryama abubakar dan abi maryama yake cewa qara'tu fi tawrati na karanta a cikin littafin at-taura na annabi Musa anna man yabribu abahu yuqtal cewa duk wanda ya daki baban shi kashe shi zai shi yasa alqur'ani da yazo ai tashilin hukunci yayi wa yaba'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi duk abubuwa da suke nauyaye-nauyaye nauyaye-nauyayen addini musulunci sai zo ya sauƙaƙa su musulunci ya zo ya sauƙaƙa su tsanani-tsanani da suke da su. wa ƙala wahab wahab kuma yake faɗa ya ce ƙaratu fi taurati na karanta a cikin attaura cewa ala man sakka da rajmu a sakku huwa barbu bil kowace duka da ƙarfi to duk wanda ya daki mahaifinsa da ƙarfi hukuncinsa a jefe shi jifa har mutu wa an ibn murra aljuhani juhani yake cewa ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ce, wani mutum ya bo guri manzan Allah sallallahu alaihi wa fa qala sai ce. ya rasulallah ya ma'aikin Allah a ra'aita idan sallaita salawatin khams ya rasulallah ya kake gani idan har na yi salloli na guda biyar duka wa sumtu ramadana na azumci watan ramadan wa addaitu zakata kuma na ba bada zakkar dukiyana wa hajjitul baita kuma na ziyarci ɗakin Allah fama zali ya ce mai ke kake ga kuma ya rage mini faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce man fa'ala zalika duk wanda ya aikata abin da ka faɗan nan sallah a cike ba matsala azumi a cike ba matsala zakka ya bayar kuma ya aikin hajji to kana ma'an nabiyina zai kasance tare da annabawa wasiddiqina wasiddiqina da kuma siddiqai Shuhada da kuma shahidai wasalihina da kuma salihan bayi annabiyina annabawa mun san su ko asiddiqina kuma irin su abubakar ashuhada shuhada kuma irin su hamza su ja'far as-salihin kuma sune mutanen kirki irin su malam ja'far a yanzu insha Allah da kuma duk magabata na gari irin irin su imam malik kaga duk ai salihai Yawa yawwa duk salihan bayi ne kuma Allah ma ya faɗa cikin suratu abin nan ba wa man yuta illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Allah ya san cewa hasunan ula'ika rafika, lalle abokan tafiya sun kyau idan har ya zama wa'annan ne abokan tafiyarka. to amma fa da sharadi illa an ya'iqa walidayhi sai dai idan ya saba ma iyayensa to in ya saba ma iyayensa to labari ya canza anan wannan hadisin imam bukhari ya kawo shi a cikin tarihul kabir ne hadisi mai nomba na 3,487 kuma yana cikin sahih targhib da nomba na 748. bakwai da arba'in alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يا فدا yace Allah ya tsine wa al'aqul walidaihi mai saba mai iyayensa mun yi takhrijin wani hadisin karatu mu baya wajen an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya zo daga manzan Allah tsira da nincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ra'aitu lailata usriya bi a aqwaman finnari ce, a dare da aka yi isra'i da ni na ga wasu mutane a cikin wuta mu'alliƙina an rata su fi juru'in min narin a jikin wato wani kututture na itace fakultu sai na ce ya jibril ce ya jibrilu man ha'ula wannan kala mala'ika jibril sai ce allabi na shi tumuna a ba'ahu mu'amma fi duniya wa'annan su ne masu zagin iyayensu maza da iyayensu mata a duniya to amma hadisin da ifi ne alhaisa ne ya kawo shi a cikin azzawa shi hadisin yana da matsala rawar wuya annahu man shatama walidaihi inzalu alaihi fi qabrihi jamrun min nari an yi riwaya kuma aka ce duk mai zagin iyayensa ana saukar mar da garwashin wuta cikin kabarinsa bi adadi kulle kaburin yanzu na sama ilal ard ya ce kwatankwacin duk wani ɗigon ruwa da yake saukowa daga ƙasa zuwa ta. wariwiya annahu idadu fina aqu walidai kuma an yi riwaya cewa duk wanda yake saba ma iyayensa asarahul qabru kabari tana damkarsa ai qababahul qabru hatta takhtalifa fihi abla'uhu har sai kasusuwan haƙarƙarinsa sun sarkafe da juna nan sun shiga nan hmm. wa ashaddu nasi azaban al qiyamati salasa wa'anda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama mutum uku ne da waye da waye da waye almushriku mai shirka wa zani da kuma mazinaci wal'aƙuni walidaihi da kuma mai saba ma iyayensa mm. Ƙala bishir bishir sai yace Mamin mamin rajulun babu wani mutum yuqarribu min ummihi da yake zuwa kusa da mahaifiyarsa haisu yasma'u kalamaha duk lokacin da ya ji maganarta illa kana afdalu min allazi yadribu bi sayfihi fi sabilillah yace wallahi sai ya fi wanda yake sara da takwabinsa a filin daga dan Allah wan nazaru ilaiha afdalu min kulli kuma duba zuwa ga mahaifiya ya fi komai sandukon da ka ga wulaƙancicce ne ba ai ai a ba malam wannan matar da tun ran da ta ɗauki cikinka take wahala tun ran da ta ɗauki cikinka take wahala a ce kuma yau ita ce abin wulaƙantawa a gurinka tun ran da ta ɗauki cikin mutum fama take akwai matan da fa in wallahi tana ɗauke da cikin mutum amma baban baban shi dukan ta yake wallahi ba abinci haka take zama duk wulaƙancin duniya ta jure daga mahaifinka yau kuma ya zama ita ce bola a gurinka ai kai ma ka san baka ma ba daidai ba ai mutum bai kyauta ma kansa ba ma ai bai kyauta a kansa ba وجاء رجل وامرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان da wani mutum da wani mutum da wata mata sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yahtasimani sun zo suna jayayya suna husuma fi sabiyin lahuma wato dangane da wani tsada suke da shi faƙalar radul mutumin namijin sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah waladi ɗana ne kharaja min subi ai daga ƙwanƙwaso na ya fita وقالت امرأة وقالت المرأة ما ترى ita kuma ce ta ce ya rasulallah ya bakin Allah hamalahu khaffan ya ɗauke shi babu nauyi wa wada'ahu shahawatan kuma ya aife shi cikin shahawa ka gane shi yayi ciki ne shi ba jima'i aka yi daɗi ba da ta aihu kuma yayi farin ciki ba wa hamaltuhu kurhan ni kuma na ɗauke cikin shi cikin wahala wa wada'atuhu kurhan kuma na aife cikin wahala kamar da Allah ya faɗa wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wahala akan wahala haka ta yi cikin shi har ta aifa ta ce wa arba'atuhu haulaini kamilaini kuma na shayar da shi shekara biyu cike cur faqaba bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ummi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce uwar ta dauki dan ta tafi da shi gardin banza dauki kai ki dauki dan ki tafi ya za a yi ka gama shan wannan wahalar kawai yau sai ka zo kana gadara kawai don kai ne baban shi ka kwaci za a ba shi choice za a ba yaron ne sai ya zaɓa gun ɗan shi shi ubansa wannan hadisin ma da hadisin Umar ne radiyallahu ta'ala anhu Imam Ahmad da Abi Dawud imam nasiruddin albani ya hassana shi a cikin irwa ulghali to malam sai ce nawa ba malam yace to ga wata wa'azi ayyuhan mubayyi'u li li'akad al-huquq ya kai wanda yake wulakanta tabbatattun haƙoƙa haƙoƙi da ke kai da suka tabbata kake wulakanta su al mu'tabu min barril walidain min birril walidain bil kai da ka kasance kana fuskantar biyayya ga iyaye da saƙo wannasi lima ma alaihi kai kuma kai da ka kasance ka manta abin da ya ba a kan. al alghafilu amma mai yadayhi wanda ya gafala daga abin da yake gaba da shi birrul walidayni alayka dinu biyayya ga iyaye addini ne ba wai abu ne da choice ɗinka ne. yanda sallah addini ne ka bi mama da baba addini ne cikin duk abin da ba sabon Allah ba Allah ya ce wa sainal insana husna ko wa in jahadaka ala an tushrika bi fala shay'an fala tudihuma wa sahibhuma fi dunya ma'ruf sai mun yi wasici ga dan adam ya kyautata wa iyayensa dole ka bi su Allah ne ya saka amma idan suka bo suka ce kai shirka ba to a nan kar bi su amma fa duk da sun ce ka yi shirka ba za ka bi su akan shirkan ba to kuma ba a ce ka musu rashin kunya ba da sahib huma fi duniya ma'rufa matukar suna raye ka kyauta sabu ah, la ba'ata li fi ma'asiyatil khaliqi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ce ba a biyayya ga wani abin halitta cikin sabawa mahalicci Allah daukakin sarki wa anta ta'aqalu bittiba'i shayni kai kuma kana makalewa ta bin abin da zai kaskantar da kai Ta ulubul jannata bi za'mi a riyawarka kana neman aljanna wa hiya tahta aqdami ummik alhalin aljannar tana kasan kasan mahaifiyarka ka je ka mata biyayya ta daga ka shiga hamalat ka fi batniha tis'ata ashhur ta ɗauke ka a cikin cikinta na wata tara ka annaha tasa'u hajadan kai za ka ce hajji ko kuma hajjajar a ce ta ɗaura wani abu ne kayan ado da ake sawa kunne mundaye na kunne zai zamo hijajan kenan Allah ya tsara malam Ahmad da na jirgin lafiya da imani yace idan aka ɗauki mamarka in ta ɗauke ka a cikin ba, wata tara da kwana goma nan ba hutu kana cikin duk inda za ta je da kai take tafiya duk abin da za ta yi da kai a jikinta take yi kaifa shi wala ya ce yanzu don ka siya mata mota ana kai ta anguwa sai ka dinga ganin kaman ka mata wani وكابرت عند inda كما kuma ta fama inda alwad'i a wajen mutuwa a wajen aihuwa da ma yazibul mahdi da abin yake wato yake wato zagwanyar da kyan kan <clears throat> tumbi ai mace in ta yi ciki ta aihu za ka ga fatan cikin ya tattare ai ta gurin suke fara su sai an zo an hada da shan ruwan zafi da zuba ruwan zafi a jiki a zamanin yanzu har da su allurai da sauransu kamun ta koma noma wa arba'atka min sadiha labanan kuma ta shayar da kai daga nonon da ke kirginta ruwan nono ka sha ka koshi shine abincinka hmm? wa aparat li li'ajilika wasanan kuma ta dalilinka ta sadaukar da barcinka. wa biyaminiha an kal'aza kuma ta wanke ƙazantan jikinka da hannunta na dama ko a tufanka ko a gangan jikinka wa asaratka ala nafsiha bil ghidha kuma ta fifita ka akan kanta wajen cin abinci in ka kai lokacin da zaka iya taunawa uwa tana haƙura ta zauna da yunwa da ya ce ƙoshi dan wallahi ko ta ci ba ta iya barci ba in ɗan sayyarat hijriha laka mahdan ta ajiye maka cinyoyinta ya zo maka shimfiɗi da za ka zo kai bacci wa ana latka ihsanan wa da kuma ta sadar da kai da kyautatawa wa rafdan da kuma kaso duk abun da aka zo da ta ringayar da kai kai ne nata ta baka fa'in asabaka marabun aw shikayatu idan rashin lafiya ya same ka ko kuma wani abu miki ya taba ka azharat min al-asafi fawqa nihaya za ta nuna tausayinka har ya wuce makwa wa aqalatil huznu wan nahib kuma bakin cikinta da damuwanta zai tsawaita wa bazalat malaha litarib kuma za ta ba wa likitoci dukiyarta don a maka magani walau khuyyirat baina hayatika wa mautiha da za a ba ta zaɓi ita ta mutu kai ka rayu la talabat hayataka bi a'la sautiha za ta nemi kai ka rayu ta yi ihu da muryarta mafi ɗaukaka ita ta yadda ta mutu kai kai rayu hmm? mala ya ce haza a duk wannan abin gaskiya ne ai mun san wa kan ha bi su'il khuluqi miraran kai kuma to ka zauna kai nazari to nawa kake mu'amalantar ta da mugun hali time after time ka yi ka kuma ka daɗa yi ka daɗa kumawa to nawa kai kake amma duk da haka fa fada'at laka tawfiqi sirran wa jahara ita kuma tana maka addu'ar ka dace ka zama na gari ka samu kyakkyawar rabo kyakkyawar rabo duniya da lahira sirran wa jahara a zahiri ta maka addu'a a sirrance ma ta maka addu'a ran baban ka kai shi bango ba koran ka zai yi ba uwa ba in ɗa ya ɓaci sai ta so shi sama da kowa a cikin 'ya'yan kuma ba don ba bane bulin ya gyaru ne tunaninta in ta nuna mara ƙauna zai ji tausayin ta ya gyara falamma ihtajat inda alkibari ilaika yayin da ta buƙaci taimakonka bayan ta manyanta ja'altaha min ahwanil ashiya'i alaika sai ka maida ta ita ce mafi wulaƙantacciyar abu a rayuwarka ta ka ci ka wa hiya ja'i'a ita tana can tana jin yunwa wa warita ka sha kai dam hiya qani'a ita kuma tana can tana fama da shirwa وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان وقدمت عليها أهلك ita kuma ta yi miƙa zuwa ga iyalinka wa auladaka da ƴaƴanka bil ihsani ta musu ta kyautata musu wa qabalta ayadiha bin nisyani kai kuma sai ka manta da ita wasa'uba ladaika amraha wa huwa yasir duk abun da ya shafe ta kai sai baka wahala ita kuma ba wahala a gurin ta naka naka ba wahala a gurin ta za ta yi maka wa qala alayka umruha wa huwa qasir dan rayuwa da ta ƙara sai kai ya dame ka kana ga ta dade wannan matar wallahi tsohuwa mai ran karfe haka muke faɗa ba Kowa mai ran ƙarfi wannan ta mutu mana kowa ya huta wallahi tallahi wannan kakar mu ne wallahi tallahi wannan mamar mu ne wallahi har yanzu fa tana har yanzu fa tana asibiti ko wallahi wallahi matar nan yar ta fita a kai nama wallahi ni ta fita a kai nama kawai ta mutu mu huta sai ta zo ta ta rashin lafiya mu ta kashe kuɗin mu sai kuɗin mu ya ƙare sai ta zo ta rasu in ta san za ta rasu tun wuri ta rasu mana kawai mu huta ɗa ne yake faɗa haka akan uwar shi saboda tsinanne ne shi ɗan iska wahajarta ka ƙaurace mata wa malaha ka nasirun kuma ba ta da mataimaki in ba kai ba yanzu idan kai ɗanta ka guje ta to wa zai tsaya mata haza wa maulaka kadna haka ani ta'fifi yace to duk bayan duk abin da ya gabatar nan kuma ubangijinka ya hana kafa wajen kamewa daga hakkinta wa atabaka kuma ya ja kunnanka ya maka fada fi haqqiha akan hakkokinta bi itabin da bishin yace jan kunne mai sauƙi na soyayya wasu tu'aqabu fi ka bi uquqi banini yace to kai da ka saba ma iyaye sa tu'aqabu Allah zai maka ba fi duniya a duniya bi uquqil banini ta inda kai ma 'yayanka za su saba maka aljaza'u min jinsil amal wa fi ukhraka bil di ar alamin don tashin kiyama kuma sai a nisantar da kai daga ubangijin talikai gaba daya ba kai ba Allah yunadika bilisani taubih tahdi sai ana kiranka da harshe na munanawa da barazana ana ce maka zalika bima qaddamat yadaka ka samu wannan sakamakon ne saboda sakamakon abin da ka gabatar da kanka wa annan Allah laysa bi zallami lil abid kuma lalle Allah bai kasance mai zaluntan bayi ba to malam sai kawo wasu baitoci guda takwas yace la ummika haqqun law alimta li ummika haqqun law alimta كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت تسق بثقلك تشتكي لها من ج... من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك العذا بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفيدك مما تشتكيه بنفسها ومن ثدييها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطت كقوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير فآها الذي عقل ويتبع ويتبع الهوى فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك فارغب في أمين دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير malam ya ce li'ummika haƙƙun lau alimta kasiru kasiruka ya haza ladai yasiru ya ce li'ummika ga mahaifiyarka haƙƙun tana da haƙƙoƙi lau alimta da ka sani kasiru da yawa ai li ummika haqqun kasirun lau alimta da ka sani to fa tana da hakkoki da yawa akan ka kasiruka ya hada da yawan da kake gani kai agunka da yawa kake mata ladaihi a gurin Allah ya siro ɗan kaɗan ko kuma mu ce da yawan da ka yi a gurinka duk abin da ka mata da yawa ko kaɗan ai zuwa ga Allah yake komawa mina sairu kenan na tafiya fa kam lailatin batat dararraki nawa ta kwana bi saƙilika da nauyinka bi fiƙilika da nauyinka tashtaki tana fama tana rashin lafiya laha min jawaha wato gareta gareta ita uwa dare nawa ne ta zauna da nauyinka tana fama wato da nauyinka jawaha a cikin cikinta annatun tana shan wahala wa zafiru da kuna tana ciki za ta fara magos ƙwarnafi hajijiya ko amai da wasu cravings da ba gaira ba dalili kwaɗayi wallahi akwai matar da ita fa in tana da ciki wallahi kwaɗayinta ba abin da take so kamar ta shi na ba haya ya Allah kar ka jarabe mu na da irin wannan al'amari ni na ma santa hmm. na ma santa ta yi zama ta zauna a gidan nan ma ta zauna a gidan nan ma matar da nake faɗa ma in tana da ciki ita burinta kawai ba abin da yake faranta mata Allah ya wafil waba'i wajen aihuwa kuma lautadri da a ce ka sani alaiha mashaqqatun irin mashakka irin tsanani da ta jure wajen aifanka famin gusafin min adu ta tsiru ya ce wato gannai gannai wato da ƙarfi famin wusas da ƙarfi min halfu adu ta ɗero zuciyarta take tashi da ƙarfi tana ƙoƙarin aihoka wa kam gasalat ankal azabi yaminiya so nawa ta wanke maka ƙazanta da hannunta na dama sau nawa wama hujurha cinyarta bai kasance komai ba illa ladai ka sarero sai dai matsayin shimfiɗi gare ka gado ne a gurinka wato fi duka tana amfanar da kai mimma tashtaki cikin duk abin da kake korafin shi bi nafsiha da ranta da ranta Mm-hmm. bar akbar uwa kenan wa min fadiha shirbul ladayka namiri daga kuma nunun ta take shan abin sha gare ka namiru mai daɗi wa kan marratin ja'at so nawa ita ta kwana da yunwa wa a wa kutaha kai kuma ta baka abincinta hananan saboda tausayi wa ishfaqan da kuma wato saboda soyayya da tausayinka da take yi hmm? wa anta sabiru a lokacin kana ɗan ɗan fa'ahal lili aqli ce ka yi mamaki ga wanda yake da hankali wa yatta bi ilhawa kuma sai kaga yana bin sarrafi. mutum ne kamar yana da hankali fa an sai ka gaina bin sarrai ka san duk hankalin da bare hana ka saba ma Allah ba ai ba eh, to sai ga mutum kamar yana da hankali amma sai ka gaina bin sarrai yace fa ahar li a'mal yace ka yi mamaki abin tausayi wanda ya zamo makaho na zuci zuciyar shi ta makanci wa huwa basiru alhali idon shi tana gani saboda ina ma la ta'mal absaru eh walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanu ba makantan ido bane makanta mai tsanani zuciya da take cikin kirji ita ce makantan ta yake da tsanani idan aka ce mutum zuciyarsa ta makance ai ya gama aiki kenan baya amfani ma kansa baya amfani ma kowa ya gama lalacewa Allah kar karka ce mu da makantar zuci fadunaka yace to ka tashi maza ka maza hanzari farghab ka je ka fata ka yi kwaɗayi na fi amini du'a'iha cikin gamammu addu'o'inka je addu'ar ta ai addu'ar uwa ai karanta wa du'a wa addu'ar uwa Allah na karba da wuri fi arini du'a'iha cikin cikin cikin zurfin addu'anta ka je kai kwaɗayin haka mamaki mun addu'a ka san mutanen mu yanzu akwai wanda yake kunyan yanzu ya ce mamar shi mamaki mun addu'a mutum ya ji shi ya su da addu'arta samu addu'ar uwa wa anta lima tad'u ilayhi faqir kuma lalle fa kai zuwa ga abin da ita uwa take roƙa din nan kai fa mabuƙaci ne kana buƙatar addu'ar ta kana buƙatar addu'ar ta to kiya annahu kana min zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shabun musamma alqama an hakaito cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani saurayi da ake kiran shi da suna alqama وكان كثير الاجتهاد في fi salati wa sawmi wa sadaqah kuma ya kasance ne dagewa ne wajen da'a ga Allah ta yin azumi da sallah da kuma yin sadaka da dukiyarsa fa mariba da marabahu yi jinya rashin lafiya ya tsananta gare shi fa arsalat imra'atahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam matarsa sai ta yi aika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a a a inna take cewa inna zauji alqamata fin nazari mijina alqama mutuwa ya zo ya riske shi faratu an u'allimaka ya rasulullah bi hali sai na so in sanar da kai ya ma'aikin Allah ka san irin hali da mijina yake ciki saboda ka zo ka gurin ka ga ka zo ka bar talqini farsala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam sai tura ammar ammar bin yasir wa suhaiban da suhaib arun wa bilalan da bilal ibn rabaha wa qala sai ya ce musu umbu ilaihi ku je gare shi hmm. walaqinuhu shahadati sai kuma ku kuma talqini na kalimar shahada kama bau ilaihi suka zo gare shi wa dakhalu alaihi suka shiga gare shi wajaduhu fil nazai suka same shi yana gargara mutuwa ta zo bai ya zo fita فجعلوا يلقنونه لا ta إلا الله شوف كبر تلقيني سكيت لا إله ya tuna min da ta zo zo a tsohuwar nan da ta zo kasan da barbarci dir ne ake cewa maimakon ake kaka ki ce la'ila illallah la'ila illallah sai aka ce kaka dir ne kaka dir ne sai ta ce dir kaka dir ne kaka dir ne dir kalimar ta na karshe ke a ga sun zalunce ta da suna ta la'ila illallah sai ta amsa kaga da ya ce sai ta amsa ya zo mutuwa karka zo kana ce ka ce la'ila illallah sai mai yarma ka ce la ila illallah ka ga abu matsala ne ka ce la ila illallah <laughs> shi ma sai ce ka ce la ila illallah a gani amma ka ce la ila illallah shi ma ce la ila illallah to ya dace Allah ya ba mu ikon furta na ja'alu yulaqinuhu la ila illallah suka bi ka dinga marke tarkini na la ila illallah wa lisanuhu la yanfiqu biya, amma harshen sa baya iya fitawa ba a fa arsalu ila rasulillahi sallallahu sai suka tura zuwa ga annabi tsira da minci Allah tabbata gare shi yukhbirunahu suna labarta mishi annahu la yam la yamtiku lisanahu ash-shahada harshen sa ya kasa furta kalimar shahada فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيئة هل من أبويه A cikin iyayensa akwai wani da yake raye uwa ko uba. ƙila aka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ummuhu kabira sittin mahaifiyarsa dai ta manyanta ta shekara ta jima a duniya ummuhu kabira sittin mamarsa dai ta tsufa ko a farsala ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tura mata dan aiki. me saƙon sai yake cewa mashi sakon saƙon wa ƙalali rasul ya ce wa dan aiken kullaha ka ce mata in qadirat alal masiri in za ta iya tattaki ila rasulillahi sallallahu alaihi ta zo gurin annabi sallallahu alaihi to ta yi wa illa in ba za ta iya ba kuma fadiri fil manzili ki zauna a gida hatta ya ace ki har annabi sallallahu alaihi ya zo da kanshi qala to riwaya sai yace fa jaa ilaiha ar-rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yabo fa akhbaraha ya faɗa mata ga abin da annabi ya ce bi qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ce nafsi li nafsihi li nafsihi fida ta ce na ba da raina ya zama fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana haɓu bi itiyanihi ni ya fi dacewa in zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta at sai ta dogara wa qamat ta tashi ala asa a jikin wani sanda wa atat rasulu wa atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta bota gurin manzo Allah tsira da aminci Allah Ta tabbata gare shi fa sallama sai sallama faradda alaiha salamu annabi ya amsa mata sallamanta sallallahu alaihi wasallama wa qala laha sai ya ce mata annabi sai ya ce mata ya ummu alqama ya ummu alqama asdiqini ki faɗa mini gaskiya wa in karibti in kika yi ƙarya fa ja alwahyu min Allah ta'ala wahayi zai zo daga Allah ya ƙarya mai aga kuma kin gama kadewa ai mutum ya ce kai magana Allah ya zo ce ƙarya kai ai ka kade fa kana halu wala dake alqama ya halin dan ke yake alqama wani irin mutum ne shi qalat sai ta ce kasiru ya rasulullah ya ma'aikin Allah kasiru salati yana da yawan sallah kasiru siyami yana da yawan azumi kuma kasiru sadaqati kuma yana da yawan sadaka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata to fa ma hali ya ya halin ke da shi ya zaman ku qalat ta ce ya rasulullah ana alaihi saqi Ya ma'aikin Allah alqamadi ina fishi da shi ina fishi da Allah ina tashi da alkama ana alaihi sahiba ina fishi da shi qala walima annabi ya ce mata me yasa kike fishi da tsanki ce ta ce ya rasulullah ya maikin Allah kana yusiru ala zawjatihi ya kasance yana titi fifita matar shi wa ya'sini in kuma yana saba ne فقال رسول الله صلى الله عليه Annabi النبي صلى الله عليه وسلم inna sakhfa ummi alqamata lalle fishin mahaifiyar alqama hajaba lisanu alqamata ya hana harshen alqama an shahadati furta kalimar shahada sun ah. maƙala sai ta ya bilal bilal in ɓali tashi ka je wajma li haɓaban kafiran ka je ka haɗa mini wato itatuwa da dama hura wuta ƙalat sai ta ce ya rasulallah wa ma tasna me za ka yi da itace kuma qala ce ce uhriqahu bin nari bayna yadayhi zan kona alkama da wuta akan idan qalat ce ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah waladi ɗana ne fa la yahtamilu zuciyata ba za ta iya jurewa ba an tahriqahu bin nari bayna yadayya ka kona shi da wuta a tsaye ina gani qala sai ce ya ummu ya mahaifiyar alqama azabullah lalle azabar Allah ashaddu ya fi tsanani wa abqa kuma ya fi wanzuwa fa in sarraki in har kina so an yaghfira Allah lahu Allah ya gafarta masa fa ardi anhu to ki yarda da shi fa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la yantafi'u alqamata bi salatahu wala siyamahu wala sadaqatahu sallar alkama ba za ta amfanar da shi komai ba haka azuminsa haka sadakansa ma dunki alaihi saqiqa matukar kina fishi da alkama fa qalat ya rasulullah sai ta ce ya ma'aikin Allah inni ashhadu Allah ta'ala na shaida Allah wa mala'ikatahu da mala'ikun Allah wa man ma'iya min almuslimina da duk wanda suke wa man habarani min almuslimina da duk wanda suke tare da ni musulmai anni qad rabitu an waladi na yadda da ɗana na gafarta mar alkama kenan qala sai annabi sai mai riwaya yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace in balik ya bilal bilal tashi kaje wanzur kai duba hal yastati an yaqula la ilaha illallah am la alkama yana iya cewa la ilaha illallah ko baya iya faɗa fala alla ummu alqama ba mamaki uwar alqama fa mamar alqalama ta kallama ta faɗi ta yi zance ne bi malai ta fi kalbi ya kishin abin da yake cikin zuciyarta abin da harshen ta faɗa daban abin da yake ranta kuma daban me yasa haya ne saboda tana jin kunya na ban balaka sai bilal ya tafi yanzu ta sami a alkamata sai ya ji alƙama min dakhil dari daga cikin gidan ya kulu yana cewa la ilaha illallah alƙama yana la ilaha illallah fa dakhala bilalun bilal ya shigo fa qala sai ya ce ya haula ya ku inda kuke zaune tare da alƙama yanzu haka inna takhba ummi alqamata hajaba lisanuhu an shahada shi shi da mahaifiyarsa ta yi da shi fa shi ya hana cikin ta shahada shi al'ama wa inna ribaha yarda da ta yi da shi ta yafe mar abulaka lisanahu sai kullum da yake cin harshensa ya hana sa furta kalban shahada ya warware ثم مات علقمة من يومه علقمة يموت أولا رانا أنا نشوى لا إله إلا الله فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صلى wurin gawansa famara bi ghaslihi yasa aka wanke gawan wa kafanahu yamar likafani kuma salla alaihi yamar salla wa habara dafnahu yazo kuma binne shi ثم ala shafiri شفير sai ya tsaya a gefen sa wa qala sai ce ya ma'ashar al wal ansar ya ku dandazan muhajirai da an fara wa. man faddala zaujatahu ala ummihi duk wanda ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasi ajma'in inuwar Allah ya tabbata akan shi da inuwar mala'iku da dukkanin mutane la yuqbalu minhu sarfan wala adla ba za a karbi wani aiki da yayi ko wani adalci da yayi ba illa an yatuba ila Allah azza wa jalla sai in ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa yusina ilaiha kuma ya kyautata matarsa mamar mamarsa wa ya qulubu ridaha ya nemi yardanta fariballahu fi ribaha lalle yardar Allah yana cikin yardarta wa sakhbullahi fi sakhbiha kuma fishin Allah yana cikin fishinta karshen asarin kenan duk daɗin asarin nan kuma ƙarya ne duk daɗin asalin nan kuma ƙarya ne <laughs> to duk daɗin shi asali ne wannan wannan wannan a a a al'aqili ya kawo shi a cikin abdu'afa mujalladi na uku shafi da ɗari hudu da sittin da ɗaya imamul bai haɗi ba ya rawaito shi da lamba na dubu bakwai da ɗari takwas da casa'in da biyu ibnul jauzi ya kawo shi a cikin al-mawdu'at mujalladi na biyu shafi na saba'in da takwas hadisi hadisi dai yana da matsala bai inganta ba kuma akwai wa inda suka fi shi daidai sai to ka ce ya shigo fa nas'alullah an yuwaffiqana li ridahu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa ga yardansa wa an yuna ijanni bana sakhabahu ya kuma nesantar da mu daga fishinsa innahu jawadun karim lalle Allah shi alshine aljawadu mai baiwa alkarimu mai karamci ra'ufu kuma mai jin kai arrahimu mai rahama sai mu tsaya a nan insha Allah